mutanen najeriya ga baki da yanku suna na dan buzu mai magani dan mai maganin tsohon gashi sati biyu har gadon baya wannan duka najeriya da manijar gaba ɗaya sunan da ake kira na dan mai maganin tsohon gashi sati biyu har gadon baya hajiya ko budurwa ko yarinya idan kina bukata gashinki ya yi tsaho ya zo har ga gadon bayan ki to sati biyu za ki amfani da wannan magani shine zai sa gashin ki ya zo har gadon baya sati biyu sannan kuma ina da ɓangaren magunguna kala-kala iri-iri daban-daban kamar ɓangaren bazawara ko budurwa ɓangaren bazawara ko budurwa muna ba da na farin jini wanda za ki amfani da shi ne Allah ya yarda Allah zai baki samari na arziki wanda za ki amfani da shi na farin jini ga masu aure ma kuma akwai na farin jini wanda za ki zamna da mai gidan ki lafiya lau sannan kuma akwai maganin haihuwa mai neman haihuwa maza ko mata akwai magani muna ba da shi in Allah ya yarda sannan kuma akwai maganin da muke bayarwa ko mai iska ko wanda yake hana aure ko kuma wanda ya shafi yaro ko mata aure ko namiji da sauransu akwai kuma ɓangaren maganin sanyi wanda muke badawa kamar na infection ko ciwon mara ko kuma ciwon baya ko mai kama jijiya akwai shi akwai bangaren maza kuma muna da kistata wanda muke kira dare ɗaya wanka goma ko namiji in dai kana amfani da kistata ko matanka ɗaya ko biyu ko uku in kana amfani da kistata to za ka gamsar da tu in Allah ya yarda akwai ɓangaren mata kuma na ƙara ni'ima ina da shi ɗan buzu mai magani ina da magani na ƙara ni'ima maza da mata akwai kuma ɓangaren na iska inda yake damunka akwai kuma bangaren yara akwai na ƙara ilimi ko babba na buɗe kwakwalwa akwai kuma na maganin fitsarin kwance ko babba ko yaro muna ba da shi in allah ya yarda kuma ana samun sabki akwai kuma muna da jigida mai remote amma wannan na matan aure ne ba na 'yan mata ba in kuma na 'yan mata ne akwai foda na farin jini akwai kuma kwalli idan ka idona duka yana ƙara farin jini ko budurwa ko bazawara ko kuma samrayi muna ba da shi in Allah ya yarda idan kuma kuna son magana da ni akwai lambar wayana na Najeriya sai ka sa 0 sifili takwas sifili sai ka sa uku uku sai ka sa biyar ɗaya sai ka sa shida hudu sai ka sa takwas tara idan kuma lambar mu ne na Nijar sai ka sa fulos sai ka sa biyu biyu sai ka sa bakwai sai ka sa tara tara sai ka sa ɗaya shidda sai ka sa takwas takwas sai ka ƙara takwas hudu wannan shine mu na Nijar. dan buzu mai maganin tsawon gashi sati biyu har gadon baya idan olsa ne da kai ko hawan jini ko basir mai tsoro ko kuma samyi ya kama ka idan ka zo gurin dan buzu mai magani za ka gamsu in allah ya yarda ana samun biyan bukata akwai ga matan aure akwai gumba na nonon raƙumi akwai tsimi akwai garin sha akwai ci da gaza wanda ake dafa shi da kaza mace ta ci in allah ya yarda tana samun gamsuwa tsakaninta da mijinta akwai sauran abubuwa iri-iri daban-daban wanda kuma wannan in allah ya yarda in dai ka tuntube mu bisa lambar wayan mu to muna ma ƙarin bayani in allah ya yarda suna na dan buzu mai maganin tsawon gashi sati biyu har gadan baya sai kun zo